muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin), sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida hars dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta talata. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya daga nan kuma sai sharhin bayan labaran. Muna nan kuma ɗauke da shirin nan na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Bayan hakan sai shirin nan na duniyar mu a yau da ke haska fitar sa. kan wani batu da dau hankali a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya bayan haka muna dauke da shirin na tarbiyyar iyali wanda kuma yake hirarraki da masana da kuma iyaye da malamai a game da abin da shafi tarbiyya ta iyalai bayan hakan kuma sai kiɗe-kiɗen iraniya waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran. Sojoji a Madagascar sun sanar da kwace mulki daga shugaban kasar Andrei Rajaulina. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya ce Trump bai cancanci mai samar da zaman lafiya ba yayin da yake haifar da yaƙe-yaƙe. majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa kashi 80 cikin 100 na gine-ginen gaza sun ruguje sakamakon yakin isra'ila to yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadis rahotanni daga madagascar na cewa sojoji sun kwace mulki daga hannun shugaban kasar andrei rajaulina kanar michael Ririna shi ne ya sanar da hakan a gaban fadar shugaban kasar cewa sojoji sun kwace mulki da rusa majalisar dattawa da kuma babbar kotun tsarin mulkin kasar yayin da ya bayyana yadda za a kula da majalisar dokokin kasar hakan dai na zuwa ne bayan da majalisar dokokin kasar ta kada kuri'ar shige wato tsige shugaban kasar andrei rajaulina da gagarumin rinjaye sojojin na capsat eh, sun kuma sanar da cewa suna kafa majalisar shugabancin kasar wanda ya kunshi jami'an soji da na jandarmomi kadai a ranar 25 ga watan satumba ne aka fara zanga-zanga a madagascar kan katsewar ruwa da kuma wutar lantarki wanda ya rikide zuwa borewa gwamnatin kasar shugaba andrea rajolina mai shekaru 51 ya yi kokarin shawo kan masu zanga-zangar sai dai haƙarsa ba ta cimma ruwa ba har zuwa lokacin da aka gawo su sojoji sun shiga suna marawa masu zanga-zangar baya bayanai sun ce a ran lahadi ne dai da ta gabata shugaban kasar ya bar ya fice daga kasar a wani jirgin soji na faransa wanda ya fitar da shi daga cikin kasar ministan harkokin wajen kasar iran ya cataki shugaban donald trump na amurka kan manufofinsa a yammacin asiya yana mai cewa shugaban amurka ba zai iya da'awar samar da zaman lafiya a yankin ba yayin da yake aiwatar da manufofin wuce gona da iri da kuma haɗa kai da masu aikata laifukan yaƙi a cikin wani sako a shafin sana x abbas arrakci ya ce ikirarin da trump ya yi a baya bayan nan cewa ya rage makonni iran ta ƙera makaman nukiliya kafin harin da amurka da isra'ila suka kai kan cibiyar nukiliyar ta karya ce wannan kawai ƙarya ce tsungurungum ɗinta kuma ya kamata a sanar da shi cewa babu tabbacin haka kamar yadda jami'an leƙen asirinsa suka tabbatar masa jami'in diplomasiyar na iran ya yi allah wadai da matakin da amurka ɗauka kan hare-haren da aka kai wa ƙasar iran a watannin baya wanda ya sanadiyar mutuwar falaren hula sama da dubu guda da kuma suka haɗa da mata da ƙananan yara rakci ya ce trump na iya zama shugaban zaman lafiya ko kuma shugaban yaƙi amma ba zai iya zama duka a lokaci guda ba ministan na iran ya maida wato na maida martani ne kan yadda trump ya bayyana kansa a matsayin mai samar da zaman lafiya da kuma kalamansa na cewa zai samar da zaman lafiya mai ɗorewa a fadin yankin tare da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu Arakt ya ce Iran tana shirye ga mutunta duk wani yunkuri na diplomasiya domin cin moriyar juna, amma kasar ba za ta amince da barazana ko tilastawa ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi shawara game da yiwuwar amincewa da kafa ƙasar Falastinu a matsayin maslaha a yankin gabas ta tsakiya. Trump ya ce zai yi aiki tare da sauran kasashen duniya game da wannan batun. Ya bayyana haka ne ga manema labarai akan hanyar su komawa Amurka daga ziyarar da ya kai yankin gabas ta tsakiya ranar Litinin domin sanya hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Ko a ranar Litinin ma yayin da yake tsaka da jawabi a Majalisar Dokokin Isra'ila. wani dan majalisa ya daga wata takarda da ke da akwai rubutun cewa inda ya bukaci trump ya amince da kafuwar kasar palestinu to sai dai jami'an tsaron isra'ila suka yi waje da shi daga zauren bukatar kafa kasar palestinu na ci gaba da wanzuwa a duniya musamman a ƙasashen yamma inda ko a baya bayan nan kasashen duniya da dama suka yi ta kiraye-kirayen amincewa da kafa ƙasar palestinu a babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 80 da ya gudana a birnin New York na ƙasar Amurka. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Ƙungiyar gwagwarmar Falastinawa ta Islamic Jihar ta yi maraba da sako Falastinawa kusan dubu biyu daga gidajen yarin Isra'ila. Tare da cewa jarumtakar mayakan gwagwarmaya da haɗin kan al'ummar Falastinu ne ya haifar da wannan babbar nasara. a cikin wata sanarwa da babban sakataren kungiyar ziyad al-nakala ya fitar ya bayyana cewa wannan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta samo asali ne sakamakon jajircewa da tsayin daka da haɗin kan alumar palestinu wanda idan ba tare da hakan ba yarjejeniyar ba za ta taɓa cimma ruwa ba bayan shafe sama da shekaru biyu ana kai har-hare ba kakautawa wanda ya sanadiyar mutuwar dubun dubatan palestinawa gwamnatin isra'ila bisa matsin lambar kasa da kasa ta amince da yarjejeniyar da amurka ta kulla na kawo karshen yakin da take yi a sirin gaza da kuma musayar fursunoni da ƙungiyoyin gwagwarmayar palestinawa in shi islamic jihad a matakin farko na da ta fara aiki a ranar juma'a hamas ta suko wasu 'yan isra'ila ashirin da ta yi garkuwa da su yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen miƙa gawarkin wasu ashirin da takwas a nan gaba a maimakon haka isra'ila ta saki falastinawa kusan dubu biyu palestina da aka saki sun hada da kusan 1,700 da isra'ila ke rike da su ba tare da tuhumar su ba tun watan oktoban shekarar 2023 da kuma wasu 250 da ke ɗaurin rai da rai ofishin yaɗa labarai na fursunonin palestinawa ya bayar rahoton cewa 154 daga cikin waɗanda aka sako an tilasta musu yin gudu hijira a ƙasar masar Hukumar ci gaban kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNDP ta fitar da wani rahoto da ke cewa an ruguje fiye da kashi 80 cikin 100 na gine-ginen zirin Gaza. UNDP ta ce a Gaza kadai an lalata fiye da kashi 92 cikin 100 na gine-ginen birnin. Kakakin hukumar ya bayyana rugujewar gine-ginen da mummuna inda wato ya cilasta cewa inda ya cewa akwai akalla tan miliyan 55 na baraguzai da ke buƙatar sharewa a yankin undp ta ce tuni ta fara aikin share baraguzan yankin amma baraguzan abubuwan fashewa da aka bine na kawo cikas musu cikas a aikin hukumar ta karar cewa akwai gawakin mutane da ake tonowa yayin aikin majalisar ɗinkin duniya da bankin duniya da ƙungiyar tarayyar turai sun kesta buƙatar dala biliyan saba'in domin sake gina gaza shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan da ke cikin shugabannin da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a gaza ya ce ya imanin cewa za a samar da kuɗin sake gina gaza yakin da isra'il ta shilanta kan kungiyar hamas a bayan harin bazata na kungiyar a ranar 7 ga watan oktoba ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 67 a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. da masu sauraron mu bayan da gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye shirye muna nan tafa da shirin ko kun san bayan sa akwai mu dauke da shirin na duniyar mu a yau sai kuma tarbiyyar iyali amma kafin nan ga shirin na sharhin bayan labarai. To sarhin bayan labarin namu zai duba wasu daga cikin mahimman batutuwa da suka fito a yayin taron ƙasa da ƙasa kan zaman lafiya a Gaza da shugaban Donald Trump na Amurka da kuma takwaransa da ma wasu shugabannin wasu ƙasashe suka jagoranta a birnin Sharm el Sheikh na ƙasar Masar a ranar Litinin. kasashen masar qatar da kuma turkiya sun rattaba hannu da shugaban amurka donald trump kan wata takarda game da jin tsagaita wuta a gaza an rattaba hannu kan wannan takarda ne a ranar litinin dinnan yayin wani taron kasa da kasa da masar ta shirya a wurin shakatawa na bahar maliya a sharm el sheikh kan yarjejeniyar trump ya bayyana wannan rana a matsayin babbar rana ga gabas ta tsakiya yayin da shi da shugabannin yankin suka rattaba hannu kan wata sanarwa da aka tsara don tabbatar da tsagaita wuta a gaza bayan sa'o'i da isra'ila da kuma kungiyar hamas suka yi musayar fursuni da waɗanda ake yi garkuwa da su wannan babbar rana ce ga duniya babbar rana ce ga gabas ta tsakiya in shi trump yayin da shugabannin duniya fiye da ashirin suka zauna don tattaunawa a taron takardar za ta fayyace dokoki da ka'idoji da sauran abubuwa da dama in shi trump kafin ya rataba hannu inda ya nanata sau biyu cewa za ta tsaya daram shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya bayyana cewa kasarsa za ta shirya wani taro kan sake gina gaza bayan cin mai majiyar tsagaita buɗe wuta da misali fursunoni da waɗanda aka yi garkuwa da su masar za ta yi aiki tare da amurka da haɗin gwiwar abokan hulɗar wato kasashen a cikin kwanaki masu zuwa don kafa tubali na sake gina gaza rcc ya karar cewa janar gaza ta rufe wani babi mai raɗaɗi a tarihin dan adam kuma ta buɗe wani sabon zamani na zaman lafiya da kwanciyar hankali ga gabas ta tsakiya ya kuma karar cewa wannan rana ta zama rana mai tarihi ga zaman lafiya wadda ta shimfiɗa hanya don warware matsalar kasashe guda biyu a halin da ake ciki dai hukumar kula da gidajen yarin isra'ila ta sanar da sakin falastinawa 1968 waɗanda fursunonin da waɗanda ake tsare da su a wani bangare na yarjejiyar tsagaita wutar a yakin gaza a matakin farko kenan an kai falastinawan ramallah a gabar yamma da hannun yunus da ke kudancin gaza ciki har da 250 da aka yanke wa hukuncin ɗaurin rai da rai waɗanda za a saka ƙarƙashin yarjejeniyar ta gaza Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce a ranar an kawo ƙarshen yakin Gaza da aka shafe shekara biyu ana gwabzawa yayin da yake jawabi a gaban Majalisar Dokokin Ƙasar da Trump ya halarta. Netanyahu ya ce a yau ne kalandar Yahudawa ta nuna kawo ƙarshen yakin da aka ɗauki shekaru biyu ana gwabzawa a ɗaya bangaren kuma iran ta gode wa shugaba al-sisi bisa gayyatar da aka yi mata na halartar taron na shahar al duk da muradunmu na tattaunawa ta diplomasiya ni ko shugaba fesisken ba za mu iya shiga tattaunawa da waɗanda suka kai hari kan al'ummar iran da kuma ci gaba da yi mana barazana da takunkumin ji ministan harkokin wajen iran ministan harkokin wajen na iran ya kara da cewa ko da yake iran na maraba da duk wani yunkuri na kawo ƙarshen kisan kiyashin isra'ila a zirin gaza falastinawa na da cikakken 'yancin tabbatar da hakkin su na cin gashin kai kuma dukkan kasashen suna da hakkin taimaka musu wajen goyon bayan wannan cin gashin kai iran ta kasance kuma za ta ci gaba da kasancewa babbar hanyar samar da zaman lafiya a yankin kuma ba kamar ba kamar gwamnatin isra'ila mai kisan kare dangi ba iran ba ta neman yaƙe-yaƙe marasa iyaka musamman ma ta hanyar cin zarafin waɗanda ba su ji ba su gani ba a yakin da ya fara tun daga watan oktoban shekarar 2023 isra'ila ta kai hare-hare gaza da ta mai da yankin gaba daya kufai kuma zuwa shekarar 2025 kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya ayyana shi a matsayin kisan kare dangi a hukumance an kashe fiye da falastinawa 67 waɗanda aka akasarinsu mata ne da kuma yara kana kusan 170 sun jikata sannan an jefa ɗaukacin al'ummar yankin cikin yunwa da yin ƙaurar dole yanayin ya jefa gaza cikin yunwa ta hanyar da aka tsara da gangan a cewar masana tsarin isra'ila ya hana abinci da ruwa da kuma man fetur wanda ya haifar da ɗaya daga cikin mafi munin matsalar jin kai da aka taɓa gani a ƙarni na ashirin da 21 a ƙarshen watan Ogista majalisar ɗinkin duniya ta sanar a hukumance cewa akwai yunwa a gaza lamarin da ya tabbatar da abin da wasu ƙungiyoyin agaji da na kare hakkin bil'adama suka daɗe suna faɗa tsawon watanni shugaban ƙungiyar da ke sa ido da kuma kare hakkin bil'adama yi med mai hadikwata a geneva rami abdu ya ce katange gaza da isra'ila ta yi na daidai da manufar amfani da abinci da ruwa a matsayin makamin yaƙi yunwar gaza ta sha bamban da sauran domin ba wai bala'i ne ya abku ba ko kuma na taɓarɓarewar tattalin arziki ba a cewar abdu ya karar cewa da gangan ake amfani da yunwa wajen kashe fararen hula tun shekara ta 2006 isra'ila ke ci gaba da iko akan iyakokin gaza lokacin da aka ayyana cikakkiyar mamaya a ranar tara ga watan oktoban shekarar 2023 isra'ila ta yanke shigar da abinci da ruwa da mai da kuma wutar lantarki a zirin na gaza a ranar 22 ga watan agustan shekarar 2025 shirin tabbatar da tsarin abinci na majalisar ɗinkin duniya ya ayyana yunwa a gaza bayan yin duba kan dukkan matakai uku mafi mahimmanci da ake keta tsananin karancin abinci da rashin abinci mai gina jiki da kuma mace-mace masu nasaba da yunwa ma'aikatar lafiya ta palestino a gaza ta ba da rahoton mutuwar akalla mutane 460 sakamakon yunwa ciki har da yara 150 yayin da yaro ɗaya cikin yara biyar a birnin gaza yake fama da tamuwa amma duk da haka ko bayan an yunwar isra'ila ta ci gaba da kai hararanta a gaza ta yi kunnan uwar shegu game da kiraye-kirayen da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ƙasashen duniya ke yi na ganin cewa ta dakatar da yin hakan kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wato icc ta kai ga har ma ta ba da sammacin kame mata da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan yakin sa bisa zargin aikata laifukan kisan kyashi a zirin na gaza bayan wata daya a hukumance kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya mai zaman kansa ya gama tattara bayanansa kan cewa isra'ila ta aikata kisan kiyashi inda ta cika dukkanin matakai waɗanda za a iya ayyana hakan ƙarƙashin yarjejeniyar kisan kare dangi ta shekarar 1948 kisan jama'a cutar da jiki da kwakwalwa da kuma lalata yanayin rayuwa da dai sauransu na daga cikin irin laifukan da isra'ila ta aikata a zirin na gaza. ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum yau talata goma sha hudu ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan Rabi'u Thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru casa'in da biyu da sa gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan Oktoba na shekara ta alif da tara talatin uku shugaban kasar jamus na lokacin adolf hitler ya ba da umarnin ficewar ƙasarsa daga majalisar kasashen duniya ta lokacin wadda ake kira da league of nations kafin wannan lokacin da bayan yakin duniya na ɗaya an takaita wa ƙasar jamus yawan makamai wanda take mallaka da kuma adadin sojoji wanda za ta iya mallaka a cikin yarjejeniyar wasu amma bayan da adolf hitler na jam'iyyar nazi ya samu iko a ƙasar jamus ya yi watsi da wannan yarjejeniya sannan kuma a lokacin sauran shugabannin ƙasashen turai suka nuna damuwarsu matuka. da matakin da adolf hitler ya dauka sai dai bayan fishewar hitler daga majalis kasashen duniya a lokacin ba da jamawa ba ya fara yakin duniya na biyu masu saurare ko kun san cewa shekaru 26 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan oktoban shekara ta 1999 julius kambarege nyerere tsohon shugaban kasar tanzania ya rasu an haifi julius cambridge a shekara ta 1922 sannan kuma ya shiga harkokin siyasa a shekarar ta 1955 inda ya kafa jam'iyyar siyasa mai suna national african union party a yankin tangayika wanda a halin yanzu bangare ne na kasar tanzania sai kuma shekara ta 1961 ya zama firaministan kasar ta tangayika na farko daga bisani kuma sakamakon kokarin da kasar tangayika ta dunkule da kasar zanzibar sannan kuma suka zama kasa guda daya dunkulalle a shekara ta 1964 sannan kuma ya ci gaba da zama shugaban kasar tanzania har zuwa shekara ta 1985 al'ummar kasar tanzania sun girmama julius cambridge a matsayin wani babban gwarzo na tarihi na kasar wanda ba za su taɓa mantawa da shi ba sakamakon kokarin da ya yi wajen haɗa kan al'ummar kasar da dukkanin bangarori musamman bangaren tangayika da kuma zanzibar da kuma ayyukan ci gaba da yi wa al'ummar ƙasarsa da bunƙasa harkoki na tattalin arziki masu saurare ko kusan cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan oktoban shekara ta 1953 yahudawan sahiyuniya dauke da muggan makamai suka aiwatar da wani kisan kiyashi a garin kibiya na palestine wanda suka mame yahudawan sahiyunin da ya karkashin jagorancin ariel sharan tsohon firaministan haramtattar kasar isra'ila sun mame garin na tsawon kwanaki biyu inda suka kashe falastinawa 77 tsakanin mata da kananan yara da kuma manyan mutane sannan kuma wasu da dama daga cikinsu sun samu munanan raunuka bayan haka kuma sun rusa gidaje da makarantu ta hanyar dasa bama-bamai a cikinsu masu ku kusan cewa shekaru 200 da da sa gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan oktoban shekara ta da sha hudu. aka yi taron majalisar tarihi a vienna akan batun makomar nahiyar turai bayan napoleon bayan murabus ɗin da sarki napoleon na ƙasar faransa ya yi da kuma gudun hijira a watan afrilun shekara ta 1814 majalisar tarihi ta biyanna ta fara aikinta a ranar 14 ga watan oktoba na shekara ta da goma sha hudu a birnin biyanna babban birnin kasar austria da nufin yanke shawara akan mamayar da faransa ta yi a lokacin sarki napoleon a tsakiyar majalisar biyanna napoleon ya tsere daga gudun hijira a ƙarshen fabrairu shekara ta 1815 sannan kuma ya sake kwace mulki na ɗan gajeren lokaci wanda ake kira da sarautar kwanaki 100 kuma ya shirya kai wasu hare-hare akan abokan gabansa duk da yake hakan ya kawo cikas ga ayyukan majalisar ta biyanna na wani ɗan lokaci amma daga bisani ta ci gaba da gudanar da ayyukanta galibin wakilan da suke halartar wannan taro na wannan majalisa dai sun so a maido da daidaiton iko a nahiyar turai kafin juyin juharin da aka yi a kasar faransa da kuma maido da sarakuna masu mulki a kasashe daban-daban da suke cikin nahiyar turai masu saurare ko san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1371 bayan hijira Allah ya yi wa babban malamin addinin musulunci Ayatollah Muhammad na hawan rasuwa an haifi ayatollah muhammad nahawandi babban malamin addinin musulunci a garin najaf al-ashraf na kasar iraki sannan kuma kamar mahaifinsa ya yi karatu mai tarin yawa a gaban manyan malamai na wannan lokaci sannan kuma ana kallon sa a matsayin ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka shahara ba ga ilimi a bangaren addinin musulunci sun kuma kirkiro wasu abubuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa da ilimi na zamani. wanda ya daidai da yanayi na karatun cibiyar hausa a lokacin sannan kuma yana ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka rubuta littafai a ɓangaren tafsirar maudu'i yana da littafai da rubuta a ɓangaren adabin larabci da farisanci sannan kuma ya rubuta wani tafsiri mai suna al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 jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta bayyana cewa iran tana goyon bayan duk wani shirin zaman lafiya da ya hada da dakatar da kisan kiyashi a gaza ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar iran ta tabbatar da cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana goyon bayan duwan mataki ko wani yunkuri da ya hada da kawo ƙarshen kisan kiyashi a gaza janyewar sojojin mamayar isra'ila daga yankin shigar da kayan agajin jin kai sakin fursunonin falastinawa da kuma tabbatar da dukkanin haƙoƙin al'ummar falastino haka kuma ta kara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran a matsayinta na mai goyon bayan halastacciyar gwagwarmayar al'ummar falastinu domin tabbatar da 'yancin kai ta yi amfani da dukkanin karfinta na diflomasiya a cikin shekaru biyun da suka gabata musamman a matakin yanki kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi da majalisar ɗinkin duniya wajen matsin lamba ga yahudawan sahayoniya da magoya bayansu da su dakatar da kisan kiya yashin da suke yi kamar al'ummar falasino da kuma janyewar 'yan mamaya daga gaza ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi juyayen tunawa da manyan shahidan gwagwarmaya inda ta jaddada nauyin da ke wuyan kasashen duniya na hana wani cin zarafi daga 'yan mamaya tare da yin kira ga dukkanin bangarori da su yi taka tsantsan da yaudara da karya alkawarin yahudawan sahayoniya suke yi a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa suna goyon bayan duk wani shiri da zai hana kisan kiyashi a gaza ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya ce ba za su iya amincewa da 'yan sahayuniya ba don haka ya zama ɗabi'a a gabatar da gargaɗin da suka dace dangane da karya yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a wata hira da aka yi da shi da gidan talabijin ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya yi nuni da cewa iran tana goyon bayan duk wani shirin da zai kai ga kawo ƙarshen laifukan yahudawan sahayoniya yana mai karawa da cewa yan gwagwarmayar musulunci a falastino sun yanke shawarar aiwatar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta wannan babban lamari ne da ake goyon bayansu a kai amma iran tana yin gargaɗi da ya dace ya yi ishara da cewa a halin yanzu hukumar yahudawan sahayuniya tana mamaye da kashi 50 cikin 100 na gaza inda ya ci gaba da cewa akwai shakku matuka dangane da janyewar yahudawan sahayuniya daga gaza dangane da zargin cewa manzon amurka a yankin gabas ta tsakiya steve witkoff ya buƙaci ministan harkokin wajen iran ya goyi bayan tsakaita buɗe wuta a gaza arakci ya ce iran ta kasance tana goyon bayan duk wani matakin da zai dakatar da laifukan da yahudawan sahayuniya suke aikatawa ya ci gaba da cewa iran ta sha nana ta cewa tattaunawar da za ta yi da kasashen yammacin duniya ta takaita ne kan batun makamashin nukiliya kuma babu wata alaka tsakanin batutuwan yankin ko gwagwarmaya da shawarar makamashin nukiliya kuma ba za ta taɓa samun wata alaka tsakanin su ba game da matsayin iran kan batun kyautata alaka da haramtacciyar kasar isra'ila ko kuma abin da aka fi sani da shirin zaman lafiya na abraham Arakci ya ce Iran ta fito fili karara game da shirin zaman lafiya na Abraham ta bayyana matsayinta kuma tana ɗaukar kyautata alaƙa da 'yan sahayuniya a matsayin cin amana ne ga al'ummar falastino kuma toshe halittattun haƙoƙinsu ne da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar musu don haka iran tana adawa da duk wata alaƙa da irin waɗannan tsare-tsare tare da la'akari da hakan a matsayin saɓawa ƙa'idojin jin ƙai da na musulunci har ila yau ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa amurka ta nuna rashin daidaito a cikin 'yan shekarun nan kan matsayinta kuma matsayi da maganganun jami'an amurka suna ci gaba da canzawa ya ce hakan ya fito fili ba wai kawai a tattaunawar da ake yi kan iran ba har ma da batutuwan da suka shafi yankin ya ci gaba da cewa dangane da gaza ko da yake shugaban amurka da sauran jami'an kasar sun yi jawabi inda a cikin jawabinsu faso suke cewa suna da aniyar sake gina gaza da gabatar da taimakon jin kai da kuma biyan haƙoƙin al'ummar falasino amma akwai shakku sosai kan yadda amurka ta yi alkawarin aiwatar da waɗannan alkawuran tattaunawar da ministocin harkokin wajen ƙasashen yankin suka yi amurkawa sun nuna cewa mafi yawansu ba su da ƙwarin gwiwa kan hakikanin aiwatar da waɗannan alkawura ya kara da cewa yanzu dukkanin bangarorin suna magana ne kan kashi na farko na yarjejeniyar saboda a fili yake cewa matakai na gaba za su fi wahala sosai sannan za a tantance matakin gaskiya da jajircewan jami'an amurka kan alkawuran da suka ɗauka ministan harkokin wajen kasar iran ya yi nuni da cewa iran ba ta taba gudanar da wata tattaunawa mai taken cikakkiyar yarjejeniya ba kuma ba ta amince da ita ba yana mai cewa tattaunawar da iran ta yi a baya da kuma na yanzu ta takaita ne kan tsarin shirin makamashin nukiliya kuma idan maslahar ƙasa ta buƙaci hakan to za a ci gaba da kasancewa cikin wannan shiri ne kawai a nan gaba ya ce kasashen turai uku jamus faransa da birtaniya ba su cika alkawuran da suka ɗauka a baya ba kuma babu hujjan fara sabuwar tattaunawa da su a yau ya kara da cewa amurka ta kuma yi watsi da amincin duk wata tattaunawa ta hanyar ficewa daga yarjejeniyar makamashin nukiliya bisa manufarta na bangare guda ya ce ba su da wani dalili na sake yin shawarwari da kasashen turai uku kuma suna tsara dangantakar su kan kare muradun iran ne da manufofin kasa masu cin gashin kansu dangane da zargin tattaunawa da wiskop da ya yi da shi ministan harkokin wajen ƙasa na iran ya ce ba a yi wata tattaunawa ta wayan tarho kai tsaye ba kuma ba za a yi a tsakaninsa da mr witkop ba musayar saƙonni ta takaita ne ta hanyar masu shiga tsakani ya ci gaba da cewa matsayin kasar iran a hukumance shine shirye-shiryenta na yin shawari kan shirin makamashin nukiliya kawai bisa mutunta juna bisa daidaito ba tare da gindaya sharuɗa ba ya kara da cewa ko da yake bangarorin turai da amurka suna yin shawarwarin sai dai matukar babu wani shiri da zai tabbatar da moriyar kasar iran kuma matukar babu wani tarihin cimma ka'ida to babu wani tushe na yin shawarwari mai tsanani ya yi nuni da cewa kasar iran ta kuma shirya tattaunawa kan batun inganta kashi 60 cikin 100 na sinadarin uranium matuƙar da an kammala tattaunawa kan maido da ƙudurori ministan harkokin wajen kasar iran abbas arci ya ci gaba da cewa idan ɗaya bangaren yana son komawa shawarwari dole ne a samar da daidaito da adalci bisa mutunta juna turawa sun tabbatar da cewa ba su da wani zaɓi kuma abin da ya faru a baya ya nuna cewa yin alkawari da su ba shi da amfani kullum iran tana daga tutar tattaunawa kuma a shirye take ta yi la'akari da shawari masu ma'ana da daidaito arakci ya kara da cewa jan layin iran shine kiyaye 'yancin kai da haƙoƙin al'ummar iran kuma ba za ta yi watsi da haƙƙin al'ummar ƙasarta ba na ci gaba da tace sinadarin uranium cikin lumana a sa'i ɗaya kuma an tabbatar da gaskiya da riƙon amana shirya iran take ta gudanar da shawarwarin da ke nuna cewa ayyukanta na zaman lafiya ne kawai matuƙar dai ɗaya ɓangaren ya ɗauki matakan ƙarfafa gwiwa da kuma ɗaukar matakan ɗage takunkumin zalunci kan ƙasar ta da yake amsa tambaya game da buƙatar tattaunawa da iran a gefen zaman taron majalisar ɗinkin duniya harabci ya ce buƙatar yin shawarwari ta fito ne daga Amurkawa kuma Witkoff ya nemi a yi shawarin kai tsaye amma martanin Iran shine cewa ƙasashen turai uku su halarci shawarwarin amma Witkoff ya ƙi ya dage da farko cewa irin ta amince da buƙatar su amma irin ta ƙi amincewa da hakan. a wani bangare na hirar tasa ministan harkokin wajen kasar na iran ya nuna cewa har yanzu iran bata samu bukatar yin shawarwari daga kowace bangare ba duk da haka abubuwan da suka faru a shekarar da ta gabata na shawarwari da amurka da kuma kasashen turai sun nuna musu makomar wannan tattaunawar dangane da tattaunawar da aka yi da amurka kamar yadda jagoran juyin halin musulunci ya jaddada babu wata sako da za a cimma da zai amfanar illa bata lokaci har ila yau dangane da tsibiran irin guda uku kuwa rakshiya ce iran ta sake bayyana matsayinta kan waɗannan tsibirai guda uku tare da jaddada cewa waɗannan tsibirai na ƙasar iran ne na har abada kuma babu wanda ke da haƙƙin da'awarsu ya ci gaba da cewa a yayin da shigar da wasu kasashen turai suka yi da ikirarin cewa iran ta mamaye tsibiran uku ba abu ne da za amince da shi ba ya ce iran ta gabatar da wannan batu ga turawa a shekarar da ta gabata mu wasu daga cikinsu kamar faransa da jamus har ma sun yi kwaskwalima ga matsayinsu tare da jaddada bukatar warware rikicin da ke tsakanin iran da daular larabawa ta hanyar diflomasiyya don haka irin ta yi imanin cewa bayani na bayan nan na turai ya zama mai karo da juna da neman haifar da rudani kuma bisa ga dukkanin alamu an yi shi ne bisa matsin lamba na siyasa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya tarbiyyar iyali masu saurare barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuttuban masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana ka mai sanda kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa kirin da ke zuwa muku daga nan gidan boh harkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar muku da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri har zuwa ƙarshensa. yara yara. A cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad saleh lezare da ke birnin yami ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon haƙoƙi daga littafin rahartar hukuk na imam zainul abidin na imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai tashi ne da kan harkin azumi inda ya fara da shimfiɗan rayuwan lahira Allah ya ta malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين zamu tashi ne akan haƙƙus sau haƙƙin azumi akan ka kai ɗan adam kamar yadda muka faɗa duk abin da muka aikata kaɗan ko mai yawa a nan duniya gobe lafira da yake ita lahira wata irin rayuwa ce ba irin rayuwar mu nan duniya ba to za mu ga wannan aikin da muka aikata mai kyau ko mara kyau wal billah idan mai kyau ne zai mana shaida a gaban Allah ta'ala kafin ma a zo nan zai ɗabi mana kewa a rayuwar mu ta barzahu a kwancin kabari zai zo mana a cikin kyakkyawar sifa kyakkyawar halitta mai kyakkyawar sifa da daddaɗan ƙanshi yana faranta mana rai yana ɗebe mana kewa muna ni'imtuwa da zama tare da shi iya zamanmu na barzahu wanda zai iya ɗaukan ma mu shekaru ɗaruruwa ko ma dubbai ko abin da ya kama da haka idan kuma mummunan aiki ne muka aikata to mu sani zai zo mana a matsayin wata mummunar halitta mai mummunar siffa da mummunan shige da wari da ɗoyi wala Allah ma yana tartsatsi da aman wuta haka za mu ci gaba da zama da shi wal iyazu billah yana azabta mu muna azabtuwa da zama da shi iya zaman mu na kabari wanda zai iya ɗaukan ma mu shekaru ɗaruruwa ko ma dubbai ko abin da ya kama da haka sannan kuma a lahira kyakkyawan aikin ya ba da shaida a gaban allah ta'ala cewa kai bawan allah ne nagari ka bi umarnin allah ka aikata alkhairi don haka zai ba da shaida a gaban allah cewa kai mutumin kirki ne kuma shikenan ka ci riba idan kuma mummuna ne zai ba da shaida a gaban allah ta'ala cewa kai mutumin banza ne wanda a rayuwarka ta duniya ba abun da ka aikata ban da barna shikenan kuma ka taɓe wal iyazu billah Allah yana tabbatar mana wannan a nassin alkur'ani cewa man amal mitsa lazaratin khairan yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى duk wanda ya aikata alkhairi mutum ne ko aljan ka soma tun daga kan zamanin annabi adam ka biyo kan zamanin su annabi nuhu Ibrahim, musa da isa har ya zuwa zamanin uban tafiya annabi khatam maulana muhammad rasulullah sallallahu ta'ala wa'anda suka zamani da shi ya sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina har zawwa mu har waɗanda za su biyo bayan mu duka ɗai ne ku aikata alkhairi misqala zarratin in ji Allah ta'ala gobe lahira sai ya ga abunsa haka ku aikata sharri misqala zarratin gobe sai ya ga abunsa do abun da ya ci karo da wannan to ƙarya ce a ce maka wasu sun aikata ɓarna. amma saboda zamanin da suka samu kansu a cikinsa don haka su sun ci bulus ba su da laifi a wurin Allah wannan ba koyarwa ce ta addini ba ba manzo ya zo da wannan ba shaci faɗi ne ƙarya ce ko aikata alkhairi in ji Allah ta'ala sai ya ga abunsa kuma ku aikata sharri kowa kuma ko ɗanwa ko a wani zamani yake sai ya ga abunsa Allah adili ne ba ya zaluntar kowa masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan region BOH karkashin Hausa TV a nan birnin Tehran da zama ci gaba da sauraron bayanin malam kan wannan haƙƙi dai na azumi da fatan iyalai za su amfana. To azumi yana da haƙoƙi a kanmu. Maulana Ali Zainul Abidina alaihi salam yake cewa wa amma haƙƙus saum fa an annahu hijabun ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك ليسترك به من النار shi azumi yana da haƙoƙi a kanka kai ɗan adam azumi yana da haƙoƙi a kaina azumi yana da haƙoƙi a kanki kai musulma azumi yana da haƙoƙi a kanmu mu masu azumi haƙin nan shine mai azumi wata garkuwa ce da Allah ta baraka wata ala ya baka kai ɗan adam ya arzita ka da ita wace da wannan garkuwa ko hijabin za ka kare harshenka ba zai faɗi abin da bai halatta ba ba zai furta abin da bai halatta ba azumi garkuwa ne a ganinka idonka ba za su kalli abin da Allah ya haramta ba. Azumi garkuwa ne a farjinka, ba zai kai ka ya baro ba, ba zai ja ka ya kai ka mahallaka ba. Azumi garkuwa ne a cikinka, ba zai wuru da abin da ba halal ba. Don kulle lahamin na bata bil haram, fannaru aula be, dukkan abincin da aka ci. har ya nama ya tsira to wannan nama sai Allah ya narkar da shi da wuta Allah ya ɗora maka wannan hijabi kariya garkuwa akan harshen harshenka da ka da ganinka da farjinka da cikinka a dalilin azumi don me don Allah ya kare ka da wannan garkuwar ta azumi ya kare ka daga shiga wuta gobe tashin ƙiyama. wutar da in an shiga fa shi kenan an shiga babu batun shekaru ko karnoni a za a dawwama ne ha abadan kuma a cikin fishin Allah wal iyazu billah azumi garkuwa ne da zai kare ka daga wannan don haka ya zo a hadisi daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da iyalan gidansa alaihi musallam yana cewa assaumu junnatun minan nar azumi garkuwa ne mai hana shiga wuta don haka dan uwana mai sauraro idan har ka yi daɗin kai ka ɗauki azumi a matsayin garkuwarka mai hana ka saba ma Allah har aka samu an sakanat ka fi hujubiha rajauta an takuna mahajuba idan har ka yi amfani da azumi a matsayin ya zame maka garkuwa kariya mai hana ka saba ma Allah ta'ala to babu shakka ba makawa kai ma za ka zama kararre za ka samu kariya za ka zama tsararre kararre gobe a lahira ba za ka hangi inda wuta take babale ta babba kaka. amma in ko ka saba baka kiyaye haƙƙin azuminka ba to fa ka sani baka da komai a azumin da za ka yi illa kishin ruwa da yunwa gobe a lahira kuma Allah ya maka gashin rogon mai mantuwa wal iyazu billah wa sallallahu ta'ala ala khair halqihi muhammadu wa ahli baitihi at-tayyibin at to gashi malam ya koro bayani gashi kuma lokacin ya sake yi mana irin halin nasa a maimakon sashen hausa na boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehu malami muhammad salil zare da ke birnin yaman kasar nijar da wannan dimin lokacin nasa da ya bayar allah ya saka ya kara karfin jiki ni kuma awon kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta kun ga irin haka shine mai Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Thank you. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.